kwanaki kusan 20 kenan da wasu gaggan 'yan siyasa sama da goma na bangaren adawa daga reshen tilaberi da ya mai da maraɗi suka shiga hannun hukumomin nishar sai dai kawo wannan lokaci babu wani wanda makusantansa kama daga iyali zuwa lauyoyi da wasu aminai da suka san inda ake tsare da waɗannan mutane balantana a san takamaiman dalilin da ake zargin su da shi dalili kenan da abokan tafiyar su na siyasa suka buƙaci jami'an fafutuka da jakadun kasashen waje su tsoma baki don ganar da hukumomin nishar rashin cancantar hanyoyin da aka bi wajen garkame waɗannan 'yan siyasa kamar yadda tijani abdulkadiri jigo a ƙawancen 'yan adawa ya shaida mu. babu wata dama da suka bada na aji a sadu da wa'annan mutane domin a tattauna a ga halin da suke ciki da lauyoyinsu ba su gansu ba su ba su gansu ba kai har likitocin da ke kula da su ba su samu dama su gansu ba ga alamu akwai wannan guri na siyasa wanda ake so cimma domin yi Allah wadda da wannan muna sa ran kungiyoyi masu kare dan adam da eh, jakadun kasashen waje su sa hankali ga rawa da gwamnati sun taka na hita ya kamata a sha hankalin gwamnati gwamnati ta kiyaye da wannan babban kisgili ne idan wani abu ya same su cikin wanga hali na tuntubi ofishin ministan shari'a da ofishin ministan cikin gida don jin matsayinsu a kan wannan batu jami'an da na tunkara sun kwatanta cewa zancen bai kai ba matsayin da za a maganta a kansa sakamakon lura da yanayin da aka kama waɗannan 'yan siyasa ƙungiyar wasu matasan lauyoyin nishar ta ja hankalin gwamnatin ƙasar domin ta mutunta 'yancin da doka ta tanadarwa 'yan ƙasa daidai da abin da demokuraɗiyya ta zo da shi metr umaru rabi'u shine kakakin ƙungiyar matasa lauyoyi mu da ke neman mi defender kin mutane mu kare musu haƙi da yawa daga cikin avokat mu wanda aka ɗauka bisa kan wannan dan su je su nemi labaru bisa kan dosiyan har su yi defender kinsu ba su samu access bisa wani abubuwa kuma duka in suka tambaya bisa kan me yasa ka rike mutane dan me aka rike su har yanzu dai ba a ba su wata amsa bisa wannan wannan abu ne wanda a cikin ƙasa wadda ke cewa tana aiki bisa kan demokradiyya ya taka haƙƙin ɗan adam fiye da yadda ake tsammani. A washe garin yunkurin juyin mulkin da shugaba Isu Muhammadu ya ba da sanarwar mulkushewa ma'aikatar cikin gida ta ba da sanarwar kaddamar da bincike domin gano waɗanda suka haɗa kai da hafsoshin sojan da ake zargi da yunkurin zagon ƙasa ga demokradiyyar ƙasar ta Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.